Sashen Hausa na DW ke gabatar da wasannin Bundesliga kai tsaye. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan mako na bakwai da muke gabatar muka da shirin wasannin Bundesliga kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. A yau ni Usman Shehu Usman ne tare da shugaban kallon kafa na Doce bele sashen Hausa wato Arabe za mu gabatar muku da shirin na wannan mako na bakwai. To yau din da mun zaɓa muku club din wato Augsburg ne tare da Dortmund waɗanda suke bugawa a garin na Augsburg wanda kuma wato dukansu wato dukansu kusan kowanne ta yi rawar gani tunda aka fara kaka'ar ta bana domin kusan kowace ba wanda ta samu koma baya sosai tun da aka fara misali dortmund ta cinye kusan duka wasannin ta in banda guda ita augsburg ita ma tun lokacin da aka fara wannan dai ba a kai ga doke ta ba musamman ma a gida muhammadu awal balarabe me za mu iya sani dangane da waɗannan kulob guda biyu eh to club augsburg ba wani club bane hakan nan da aka san shi aka san shi musamman ma dai a kasashen mu na afirka kasancewa wannan kungiya bata saba taka rawar azo a gani ba a bundesliga kaga tana ɗaya daga cikin irin kungiyoyin da basu ta ko kofin Eh, eh, kwallon kafa na jamus ba ko kuma kambun zakara na bundesliga alhali kuma da ɗaɗɗiyar kungiya ce an kafa ta ne tun shekaru ɗari goma ɗari da goma da suka gabata wato a ranar wato a ranar takwas ga watan agusta na shekarar alif da ɗari tara da bakwai a garin na augsburg kuma tana ɗaya daga cikin irin kungiyoyin kwallon kafa da suka fi samun magoya baya tun da ita ce a matsayi na goma sha hudu na club club na jamus da suka fi yawan magoya baya inda a halin yanzu take da magoya baya dubu goma sha hudu da ɗari takwas idan kuma ana maganar magoya baya ba irin na misali